Sashen Hausa na murar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, arba'in da tara da sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta wai ya biyu kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai a ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi. sa'an nan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da wannan lokaci a wannan safiyar litinin 20 ga watan janairun shekara ta 2020 murtala faruk sanyina ne tare da baba yakubu makeri za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin da farko ga kanun labarai To Murtala wasu muhimman mutane a shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump da masu kare shi sun yi musayar yawo mai zafi a jiya Lahadi. jama'an kiwon lafiya a birnin wuhan da ke tsakiyar kasar china sun tabbatar da mutane 136 sun kamu da wata kwayar cutar da ake kira coronavirus wata babbar annoba da ta barke a cikin kwanaki uku da suka wuce kana shugabannin kasashen duniya sun amince a jiya lahadi su mutunta shirin haramta makamai da kuma janyewa daga libya inda gwamnatoci masu gaba da juna ke yakin neman shugabanci to kanun labaran kenan A gobe talata ne sashen Hausa na murar Amurka zai cika shekaru 41 da kafuwa. Akan haka za mu jingine shirye-shiryenmu da muka saba gabatarwa domin kawo muku hirarraki da rahotanni na musamman dangane da ayyukan sashen Hausa a cikin shekaru 41. a shekarun da na shafe na aiki da gidan rediyon murar amurka a matsayin wakili a nan najeriya ɗaya daga cikin labaran da ya fi ɗaukan hankali na ne lokacin da na ba da sanarwar rasuwar marigayi tsohon shugaban najeriya janar sani abacha na ta su wannan shekara 41 da sha sun girme ka amma sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Wasu muhimman mutane a shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump da masu kare shi sun yi musanyar yawu mai zafi a jiya Lahadi akan yunkurin da ya yi na tursasa Ukraine da gudanar da binciken da zai taimaka masa a siyasance wanda ya kai ga tsige shugaban daga ofishi. an dai buɗe shari'ar da ake yi wa trump a majalisar dattawa a hukumance ne a ƙarshen makon jiya yayin da za a fara gabatar da hujjojin yanke hukunci a gobe talata amma masu cacar baki ta fannin siyasa da doka a kan makomar trump a wannan batun sun yi musayar yawu a kafafen yada labarai da safiyar jiya lahadi a fadin amurka lamarin da ke nuna irin dambarwar da amurkawa za su gani a majalisar dattawa wani lauyan kare masu laifi kuma ɗaya daga cikin rukunin lauyoyin da za su kare shugaba trump da ake kira alan dashgowitz ya faɗa wa shirin cnn na state of the union cewa zai faɗa wa 'yan majalisar dattawan guda ɗari da za su yi shari'a a kan makomar trump cewa ko da bayanan da aka gabatar musu gaskiya ne laifin bai kai a tsige shugaban ba daga ofishi. 'yan majalisar da su ne za su yanke hukunci akan ko trump ya aikata manya ko kananan laifuka wanda suka saba wa tsarin kundin mulkin amurka wanda zai kai ga tsige shi shugaban kasa. jama'an kiwon lafiya a birnin wuhan da ke tsakiyar kasar china sun tabbatar da mutane 130 sun kamu da wata kwayar cutar da ake kira coronavirus wata babbar annoba da ta barke a cikin kwanaki uku da suka wuce hukumar kiwon lafiyar birnin wuhan ta ce jimlar mutane da suka kamu da cutar sun kai 200 ciki har da wasu mutane biyu da suka kamu da cutar a beijing da kuma mutum daya a shenzhen da ke kudancin china galibin cutar da aka tabbatar da kamuwa da ita ba su yi tsanani ba amma dai mutane uku ne suka riga suka mutu likitoci a birnin wuhan birni mafi shahara na bakwai a kasar china sun kara kaimi wurin gwajin mutane da ake zaton sun kamu da cutar sanyi likitoci suna kira ga jama'a da su yi takatsantsan da lafiyarsu kana su tare bakinsu a duk lokaci da za su yi atishawa a ranar juma'a ne cibiyar kula da kare cututtuka ta amurka ta fara tantance lafiyar fasinjoji daga birnin wuhan na china zuwa filayen saukan jiragen sama guda uku na nan amurka da suka hada da san francisco da los angeles da kuma new york haka zalika aka gudanar da irin wannan gwajin lafiyar fasinjojin wuhan a filayen saukan jiragen sama na japan da thailand da koriya ta kudu da kuma singapore shugabannin kasashen duniya sun amince a jiya lahadi su mutunta shirin haramta makamai da kuma janyewa daga libya inda gwamnatoci masu gaba da juna suke yakin neman shugabanci shugabannin duniya goma sha biyu tare da manyan wakilai daga kungiyoyin tarayyar turai da tarayyar afirka da majalisar ɗinkin duniya da ma kungiyar ƙasashen larabawa sun gudanar da taron kolin wuni guda a birnin berlin na ƙasar jamus mun iya samun amincewar kowa cewa akwai buƙatar mutane wato a mutunta yarjejeniya haramta amfani da makamai a kuma tsaurara aiwatar da wannan matsayar kamar yadda aka yi a baya in ji shugaban jamus angela merkel mai masaukin bakin taron kolin da aka yi a cikin jawabinta na ƙarshe ta ce wato haka batun yake kuma tana ganin abubuwan da suka faru a baya a kwanakin baya wato sun isa shaidar cewa ayyukan soji ba su ne mafita ba sai dai su ƙara jefa mutane cikin wahala mahalartan taron kolin sun amince da yarjejeniyar mako daya na tsagaita wuta a libya ta kara ƙaimi babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce akwai buƙatar dukkan ɓangarori su kare matsin lamba akan masu gaba da juna a libya ganin cewa kasashen da dama wato suna marawa bangarori daban-daban na libya baya akwai damar cewa libya ka iya fadawa cikin hali da siriya ta tsinci kanta a ciki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kakakin majalisar dokokin iran mai tasiri a kasar ya faɗa jiya lahad cewa idan kasashen turai suka ci gaba da matsa musulamba ba, to tehran za ta sauya tunaninta akan hudunta da kungiyar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ali larjani tsohon wakilin iran a tattaunawar nukiliya ya faɗa a talabijin ƙasar cewa sanarwar da jamus da birtaniya da kuma faransa suka yi a makon da ya gabata abin takaici ne با ina wannan sanarwa ba tare da shakka ba idan kasashen turai suka nuna rashin adalci bisa kowane irin dalili ne wurin amfani da sashe na 37 na yarjejeniyar nukuliya jamhuriyar islamiyyar iran za ta yanke shawara mai tsauri a kan hulɗanta da ƙungiyar makamashin nukuliya ta ƙasa da ƙasa ya ce an riga an gabatar da kuduri akan haka gaban majalisar dokoki a makon da ya gabata ne kasashen tarayyar turai suka sanar cewa sun bude tsarin sasanta rikici a yarjejeniyar nukiliyar iran wanda ya musanya tangardodin da ke cikin shirin nukiliya na iran da kuma dage mata takunkumi da ƙasa da ƙasa. daga ƙarshe ana ci gaba da samun gama a jiya lahadi tsakanin dakarun gwamnatin siriya da mayakan 'yan tawaye a lardin idlib da ke arewa maso yammacin siriya duk da yarjejeniyar tsagaita wuta da rasha da kuma turkiyya suka cimma a mako da ya gabata karuwar tashin hankali ya fara ne bayan da jiragen yakin siriya da rasha suka sake fara kai farmaki ta sama a idlib a cewar kungiyar hakkin haƙƙin bala'adama ta syrian observatory mai sa ido akan rikicin siriyan kungiyar mai sa ido akan yakin ta ce an yi gama masu tsauri a jiya lahadi a yankin kudu maso gabashin lardin idlib inda mayakan 'yan tawaye da na jihadi suke kokarin sake kwato iko garuruwa da ƙauyuka da dama da ke hannun gwamnatin siriya da ƙawayenta a gaida baba yakubu makeri da ya karanto labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a gobe talata ne sashen hausa na muryar Amurka zai cika shekaru 41 da kafuwa. Akan haka muhimman mutane da dama sun bayyana yadda suke ji da ayyukan sashen hausa a cikin waɗannan shekarun da ya yi yana watsa shirye-shiryensa. Da farko ga mai martaba sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris. Kuma 'yan jarida ina muku godiya saboda kula da kuke yi kowace duk abin da aka yi a na ci gaba kuna sanar da jama'a kuma wasu ma an su zo ba sukan koyi abin da kuka faɗi a cikin rediyo ko cikin labaru ke bada ina muku addu'a da ya muku godiya allah kara muku albarka ya kara ba ku basira yadda za ku shirya taimakon ƙasar nan gaba ki daya mun gode kwarai ina ta voice of america a koyaushe jama'a suna bude rediyo suna jan irin abubuwan da ake a duniya to wannan shiri da ake yi na voice of america yana gagarin taimako ga jama'a don kuma su ƙara ƙarfin gwiwa su haɗa kai da gwamnati da hukumomi duka don aikin da suke a samu ci gaba muna musu fatan alheri ina ta su wannan shekara 41 da sha sun girme ka ina musu fatan alheri shekara 41 ba ba kankanin shekaru ba ne saboda haka allah ya sa a samu wannan ko fiye da haka kuma a ci gaba da wayar da kan jama'a mun gode kwarai Sashen Hausa na muryar Amurka yana aikin sani tare da taimakon wakilai da ke turo rahotanni daga kasashe daban-daban. Wasu daga cikin daɗaɗɗun wakilan sun bayyana yadda aikin nasu ya gudana a cikin shekaru 41 musamman abin da ba za su taɓa mantawa da shi ba. Babangida Jibril shine wakilin sashen Hausa na farko a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. a shekarun da na shafe na aiki da gidan rediyon murya amurka a matsayin wakili a nan najeriya ɗaya daga cikin labaran da ya fi ɗaukan hankali na kuma a lokacin wannan aiki shine wato lokacin da na ba da sanarwar rasuwan marigayi a shahun shugaban najeriya janar sani abacha a ranar 8 ga watan yunin shekarar 1998 a lokacin da na ba da wannan labari murya amurka ta kasance ita ce tashar farko da ta ba da wannan labari kuma ni na ba da wannan labari daga abuja abin alajabi shine yadda wato mutane da dama ba su yarda da rasuwar shi tsohon shugaba jiran sani abacha ba sai da har suka ji a murya amurka daga bisani kuma bayan na ba da wannan labari a lokacin ne na shiga tunanin to anya kuwa idan ya kasance ba allah nan bai rasu ba kuma a lokacin nan kowa ya san da ake tsoron gwamnati gwamnatin janar sada abacha me zai faru gare ni to ina cikin dai wannan tararrabi har kuma ya kasance dai wannan labari haka yake domin kafin ma in ba da wannan labari zan iya tunawa tsohon shugaban sashen hausa na murar amurka steve lucas yi tambayoyi da sauran ma'aikata irin su alhaji aliyu mustapha sokoto wanda shine yanzu shugaban sashen hausa na tabbatar musu cewa lallai majiyata ta tabbatar min cewa shugaban kasa ya rasu to saboda haka a shirinmu na karfe hudu a wannan rana muka yada kuma duniya gaba daya ta ɗau wannan labari to na ganin wannan shine kaɗan ko ɗaya daga cikin labaran da na taɓa bayarwa a murya amurka wanda kuma zan taɓa mantawa da shi ba kuma dalilin da ya sa ma nake ganin shine mafi shahara a shi shine yadda a ƙarshe har wato murya amurka ta bani lamban yabo na yaba da kwazon da na yi da na taka a wato ba da labarai na rasuwar shi margajiyar sana bata da kuma kafuwan mulkin ah, general abdulsalam abubakar yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda muka ji ta bakin tsohon wakilin sashen Hausa Isu Mamman dangane da kalubalen da ba zai taba mantawa da shi ba a aikin da ya yi na aiko da rahotanni daga jamhuriyar Nijar. Gaskiya rahoton da ya fi bani mamaki shine lokacin da aka rika yayata cewa Nijar akwai yunwa. Shi shugaban ƙasa na wannan lokacin na Nijar wajejen shekara ta 2005 Tanja Mamadu ya ce karancin abinci adda kwai baya son ko kaɗan ya ji ɗan jarida ya ce akwai yunwa a Nijar. To kuma ni da na aika rahoto a murya Amerika sai aka yi kamar ba na son in haɗi cewa akwai yunwa sai dai in ce karancin abinci. Shi kuma duk magana ɗaya ce an ce da rago ika shafura mu shi gona. Ya ce furar za ku bar in sha ko gona za ku tafi ku in shafura duk magana ɗaya ce. Karancin abinci da kuma yunwa yana ji duka ɗaya ne saboda karanci abinci shi ke jawo yunwa to a nan biyoyi suna ga kamar ni ban san in ce akwai yunwa sannan wasu tura da basu taɓa zuwa afirka ba sun zo rahoto kan wannan matsala ta yunwa a niger sai suka rika ɗaukar mutanen da ke yin tsaitsaye wurin sayar da abinci kana tsaye wasu ma har suna rika kwanuka a hannunsu sai suka yi ta ɗauka suna cewa gashi mutane saboda tsananin yunwa gashi da suka yi mai abinci da fifi alhali dukkan mayan birane na yammacin afirka da inda ka je zaka ga irin wannan wuraren sayar da abinci banda wannan da suka ɗauka sai kuma suka ɗauki yara sun bi ko damo ne ko gafiya ce cikin gona suka ce yaran nan yunwa suke jiwe ga nan sun bi wani kwaro za su kama ina mai mayunwaci da gudun da zai kama kwaro su ba san al'ada ba ce a nan ta afirka ko in ce yammacin afirka ko a nan niger ka ga wani bera ko ka ga har maciji akwai wanda za su bi su ce sai sun kama shi ko su cinye shi ko su yi wani abu da shi balantana damo ko wani tsari ko kuma wani gafiya haka shi a nan magabatan a wannan lokacin ba son mu ce akwai yunwa a cikin rahotannin da muka aika sai dai mu ce karancin abinci kamar yadda shugaban kasa ya faɗa nan kuma ga wasu sun zo basu san cewa wannan al'ada ta mu ce ba ta a yi tsaye wajen mai abinci ko mai tuyar masa ko kosai ko sayar da koko ana wane ni ba na kaza ni ba na kaza sai suka ɗauka suka tura suka ce eh ga nan saboda yunwa kai ƙari da ƙarau daidai sun je wani gari an kawo wani yaro ya rasu sai suka ɗauki makabartar wannan gari suka ce duk wannan wanda suka mutu yunwa ce ta hallaka su bai kamata ba a ce waɗannan turawa ba sa al'adunmu ba su zo su ɗauki gawawwaki ko ko makabarta duk gawar da ke cikin kaburburan da suka kai suka ce duk yunwa ce ta kashe waɗannan mutanen wannan abin kowa ya mutu su wajen su yunwa ce ta kashe shi to wannan abin gaskiya ya fi eh, ɗaukar min hankali wannan rahoto na lokacin yunwan nan da aka yi a Nijar a shekara ta 2005. To har yanzu dai muna a jamhuriyar Nijar inda wakilinmu Yusuf Abdullahi ya jagoranci wata tattaunawa da wasu masu saurari, dangane da ayyukan sashen Hausa na murar Amurka a cikin shekaru 41 da kafuwarsa. Yusuf Jamuje. To a game da cikon waɗannan shekarun 41 da kafuwar sashen Hausa na murya Amurka, yanzu ka ofishin murya Amurka a nan birnin Yamai na tare da malamai maza da mata. Da farko dai za mu fara da gabatarwa inda kowane daga cikin waɗanda muka gayyato a wannan zauren zai gabatar da kansa. Falmata Maktar ta shugaban kungiyar nan da ake ce ma Jeunesse pour une nouvelle mentalité. Eh, Lauli Tsalha shugaban kungiyar da ake ce ma Ajefa kungiya ta matasa domin kishin kasa. Sunana na Abdulkadar Muhammad wanda ake ce ma mai dalili na shugaban kungiyar eh, da ake ce ma INCC gyara kanka. Salamu alaikum ni ce Hajji Halima Sarmai kungiyar nan ta mararza da marubutan harsunan gida a Niger. To alhamdulillah Sumaila Ahmadu eh, shugaba na farki wanda ake kira da cewar pende awa ba. Eh, Alhaji Salisu Amadu ɗaya daga shi gabanin kungiyar kwaro hula na nan Nijar. Alhaji Salisu Amadu da kai zan fara shin ya kake kallon waɗannan shekarun 41 da kafar sashen Hausa na murya Amurka? Wannan abu ai sai mu ce a godewa Allah don saboda ka san ita wannan sai mu ce eh, murya amurka ta zama kamar eh, hantsi ce daga gidan kowa wadda ya zamanto a duk duniya an rage ana jin kahiyan kuma har ta kai yanzu ake ganin ta a e, talabijin mai hoto sai mu ce ai a godewa Allah don saboda abin da ya sa me ya kawo wannan abin aiki da gaskiya da kiyaye dokoki na kowace ƙasa idan ta je za ta bayyana labarin kuma sai zamanto wani labari labarin da ake samu tatacce ingantacce wanda ya zamanto ba ka saurara ba ka ce eh lalle a'a na ji a wani bangare wanda ba ba amince shi ba kaga yanzu shi ne ma ya kawo fasarar abin da muke zaune a bisa kan wannan teburin na tantamnawa don abin da ya sa an kai lissafi yau a wannan matsayin sai in ce wani hange ne kuka yi wanda kowa kun ba shi wani matsayi wanda zai zo a kawo a haskaka abubuwan da suke wakana a cikin duniya ko kuma in ce anjar Nijar gaba daya sai mu ce ai wannan ba karamar dabara ce ba don ka san yin hikimar da kawo hardo labaru kuma wanda ya zamanto kowa da ya ji muryar amurka ya tsaya saurare ta ka san wani abu ne daban wanda ba karamin jin hankali bane kuma da mutum ya ki daɗin labarin kuma ha'a ba jin daɗin labarin ba ka ji labarin cikakke wanda zai zamanto ya kama wani canjin ra'ayi wanda kai da abin da baka sani ba aka waye kanka to kenan ka ba karamin alheri bane ba kai ma kana sauraron muryar amurka tun lokacin da nake matsayin ɗalibi ina sai je wanda a lokacin nan don kasan a amurka ita ce ta kawo wadda ya zamanto wani shahararren malami wanda nake jin shi a muryar jamus da muryar amurka sai yake ba da fatawa wadda ni kuma na ci umarnin na ce to in na kawo matsayi sai na kawo shi nan Nijar shi ne Allah shi kanshi Dr. Amin Din ka san Dr. Amin Din ni na kawar kawo shi nan Nijar nan na kawo shi kuma yau azizi eh kuma a muryar Amurka ne da muryar Jamus da nake jin fatawar shi Malam Sumaila Amadu kana ɗaya daga cikin 'yan siyasa jamhuriyar Nijar. Ya kai kake kallon waɗannan shekarun 41 na sashen Hausa na muryar Amurka? Wato, in aka ce za a yi bayani bisa kan eh, rajiyo na muryar Amurka, za mu dai kwatanta lokaci bai bamu. Wato, shi dai babban karfin wannan rajiyo na muryar Amurka da kuma nasarori waɗanda ya ci da ya zamanto al'amari ne yake wanda babu fifiko a ciki. ko fannin kasashe na duniya ko kuma ɗauko walau na fannin siyasa babu wani cewar a'a wannan nasu ne wannan ba nasu ba ne wannan yana daga cikin karfin da ya sa ni nan muka yarda da al'amuran shi ko muke sauraren shi yau da gobe wato shi radio na murya amurka a yau a kowace ƙasa ta duniya ba ma a nan nijar ba ina ganin ya taka rawar gani mai mahimmanci saboda mi saboda akwai wasu abubuwa waɗanda yake yi na jan hankali doko tun daga fannin eh, rayuwa al'umma bisa kan jan hankali na tarbiyya bisa kan jan hankali iri-iri misali in ka ɗauki jawabi na dattawan arewa misali da suke wannan shirin ai kaga suna yin shi ne da sunan najeriya to amma kuma in ka zamna ka ajiye hankalinka za ga yana iya amfana kowace ƙasa ta duniya kaga shi kanshi wannan ba ƙaramin abu bane ba abinda da za mu ja hankali da cewar fatan da za mu yi ubangiji allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa bisa kan irin shirye-shiryen da suke kuma ubangiji allah ya ba mu eh, haƙuri da kuma jure ma eh, irin abubuwan da suke zuwa suna zawa haji Halima Salmai a shekaru biyu da suka gabata kin baiwa sashen Hausa na murya Amurka lambar yabo. Shin me yaba da shi game da shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka? To ka san baki shi ma kamar takobi yake. alƙalami shi ma kamar takobi yake to mu muka ga ku masu 'yan jarida wanda kuke report na baka mu masu alƙalami aikin mu ɗaya yadda muke iya kawo kwanci hankali mana iya kawo hargitsi to da muka yi wannan lokacin da muka karrama eh, murya amerika mun ɗauki wasu sharuɗa bisa kan ingantattun labaru da kuke bada kuma bisa kuna la'akari da duk su irin labaru da suke ake iya watsawa wanda za su kawo kwanciyar hankali kuma mun diba mun ga kowane fanni kuna ɗaukan fannin hura hula fannin siyasa matasa mata ma musamman saboda su wane ne yanzu duniya aka sa gaba yanzu aka karkata akala wajen su mata ne su ke son taimako to muka ga duk wannan fannunuka ana ɗauka ana waye ma mutane kai a gaskiya ni a kodayaushe an na saurara sai in ga na karu na samu darasi kuma halu a wajen basira ta ta rubutu sai in ga halu ina samun wa'ansu eh, kalamomi ko ko wa'ansu hanyoyi na samu nima in gyara rubutu na. kamar misali wani irin shirye-shirye ne ke bige ke a wani amurka. ka gani akwai na kallabi cikin rawuna na mata akwai na siyasa saboda ina saurare ni ma ina akwai wani bi muna rubutu bisa kan 'yan siyasa abin da ya shafi horar hula duk dai abin da duk fannunuka ka ɗauka har matasa saboda a yanzu matasa a gaskiya su ma suna so a jibi ra'ayoyinsu kenan dole su ma sai an dama da su ni ra'ayin da aka yi duka suna ah, bani shawa kuma suna bani darasi sosai to ka gani shi yasa muka duk waɗannan sharuɗin da muka diba sai muka ga abin da ya shahi zamantakewa duk abin da ya shahi al'umma an yi la'akari da su cikin waɗannan labaru da kuke bada kenan dole a jinjina muku kuma me yasa hado jigon da muka duka bisa kan zaman lahiya ba su ba da labari tsagwaransu ka san aka ce a ba da labari tsagwaransu wani bi abu zai kaha digitsi sai muka ga duk kuna hattara da wasu abubuwa kenan dole mu jinjina muku Muhammad Abdulkadir kai ya kake kallon waɗannan shekarun 41 da kafuwar sashen Hausa na muryar Amurka? Cikin 41 gani na yi 38 ina sauraron su. Kenan yau sai in ce muryar Amurka kamar kusan E mu makaranta ce gare mu tunda tun muna 'yan yara 'yan tsohin mu sun zo sun hiddo radio ana saurare eh, ana zamanin su tiridankin nan ko mai kwabo da sauransu don muna saurare eh, to kuma murya amurka ni dai ta taka rawa sosai a cikin rayuwata saboda tana daga cikin kahohin watsa labarai waɗanda a sanadiyar su har abin Eh, ya rikidar da rayuwata eh, na samu ayyukan yi eh, da kuma kasancewa marubuci a harshen hausa harshen hausa ya yi tasiri sosai cikin cikin rayuwata kenan ni a waje na mara amurka tamkar jami'a ce tamkar jami'a ce saboda akwai abubuwa da dama waɗanda yake ni ba za ni taɓa mantawa da su ba a cikin rayuwata kuma eh, mun yi amfani kuma muna ƙara amfani da su sosai kuma eh, ta dalilin cusa eh, so da kwaɗayin bunƙasuwar harshen na hausa har yasa yau an waye gari Eh, mun san mutane da yawa a duk faɗin duniya kusurwa kudu na duniya eh, kuma mutane da yawa sun san mu mun san mayan mayan um, farfesoshi eh, da daktoci waɗanda yake suna takarwar a zo a gani wajen bunƙasa wannan harshe na hausa kuma murya amurka ta taimaka kwaran gaske wajen raya adabi e, kuma ta ƙara ma e, harshen hausa rigan mutunci ganin cewa harshe ne tsabtatacce harshe ne wanda yake tsatsage da kimiyya da fasaha harshe ne wanda yake e, akwai walwala a cikin shi sosai kuma e, ta ƙara fitar da shi e a cikin kwaɗin duniya tunda yau ka gani e hausa tana a matsayin harshe na goma sha ɗaya wanda ake amfani da shi a cikin duniya kusan eh, alkalin masu nuna cewa ba a rasa mutum miliyan 150 da ke amfani da harshen hausa kuma har wani keɓantaccen lokaci ke da kwai na sa karatun alkur'ani mai tsarki da kuma ba wa malamai magana ku kuma hidda wani hili na hatawa ta musamman amsa wasu tambayoyi ko wasu kiraye-kiraye eh, musamman ma a lokacin azumi wannan abu ka gani ko da ita kasar amerika eh, tana a matsayin eh, ana dan kyamata ana a cikin duniya to wannan abu ya sa ta hanyar muryar amerika mutane sun gane cewa lalle in aka ci muryar amerika ta yi ma masu sauraron ta adalci wato ba a yi kuskure ba wannan abu ni na shi daɗin shi kwarai sosai kuma Eh, akwai eh, shiri na matasa da ake yi ka gani matasa eh, wani rukuni ne na al'umma wanda idan aka yi mai rikon sakainiyar kashi to za ka gani al'ummomin duniya ko kuma al'ummar da ta yi matasa rikon sakainiyar kashi za ka ganin cewa ta samu matsaloli da tangarɗa kasancewar matasa suke da yawa in aka bari jahilci yamma mai su ko kuma ana hana musu bakin magana to za a samu matsala to mura amurka hili ma ta keɓe na matasa na musamman To bari mu koma bangaren na matasa. Lawalis Tsalha ya kai kake kallon shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka. yau za mu kawo muku amsar wannan tambaya a ƙarashin tattaunawar da za mu kawo muku a shirin na hantsi da karfe 8 agogon Najeriya bakwai agogon Ghana sai a kasance tare da mu. To kafin mu kawo muku labarai a takaice ga wannan saƙon. Masu sauraronmu barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari. da ke da manufar kawo muku tarihin garuruwan kasar hausa masu da daɗin tarihi shirin haɗin gwiwa tsakanin gidajen rediyon da kuma sashen hausa na muryar amurka voa a shirin na yau za mu kawo muku tarihin masarautar lere da ke gabashin jihar kaduna sai a kasance tare da mu ranar Juma'a inda za mu so kawo muku wannan shirin na da ɗan gari ɗaya daga cikin sababbin shirye-shiryenmu yanzu ga baba da labarai a takaice. wasu muhimman mutane a shari'ar tsige shugaban amurka donald trump da masu kare shi sun yi musayar yawo mai zafi a jiya lahadi kan yunkurin da ya yi na tirsasa ukraine ta gudanar da binciken da zai taimaka masa a siyasance wanda ya kai ga tsige shi daga ofishi jami'an kiwon lafiya a birnin wuhan da ke tsakiyar kasar china sun tabbatar da mutane 136 sun kamu da wata kwayar cutar da ake kira coronavirus wata babban annoban da ta barke kwanaki uku to da wannan muka zo karshen shirye-shiryen mu na wannan lokacin sai can an jima da hantsi za mu kawo muku wato wasu labarai da shirye-shirye da kuma wasu sha wato sakonnin ra'ayoyinku musamman akan cika shekaru 41 da kafuwar sashen hausa na muryar amurka kafin na madadin kowa da kowa a sashen hausa na murar amurka musamman baba kuma makeri da malam sidi da kuma injiniyan mu jim ko murtala faruk sanyin na daga washington da ke sallama a huta lafiya. VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.